sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Baban Nanatu barka da shigowa sake shigowa wannan shirin. An tashi lafiya ina hango ka mil goma sha biyu tsakanin. Ai wannan shi ne ba an ce a bada tazara. <laughs> A bada tazara. aka ji da wannan lamari gashi duniya ta sake komawa cikin wannan wannan hali to ba shi ne ba tunda kin duba dai kasa amurka yadda abin ke kara yadda waɗansu ƙasashe su ma ana nuna cewa an sake koma wannan doka kulle da aka kafa da farko sosai sosai eh. to wanda ma najeriya kin sa ai shi ma shugaban wannan tawagar eh. ta ainihin masu kula da wannan annoba eh. shi boss mustapha kin san ya ce shi ma suna a hangen akwai hasashen kila za a samu kashi na biyu ita ma a nan Najeriya. A Najeriya. Lallai haka ya ce. To mu Allah ya kawo mana saukin wannan lamari kullum muna faɗan cewa kaga wannan wannan bala'i eh. Eh, cikin ikon Allah sai ya sa Afirka da sauki. Gaskiya. Eh. Gaskiya. To har shi yasa <laughs> in ka ga wasu ka san da barkwanci a Najeriya tana suna ce corona tana tsoron Najeriya. <laughs> Wanda da aka shigo jirgi da aka kai kasar da aka kai kasar da ta ga an yi Najeriya. <laughs> Sai ta sa wannan ya fi karfinta. Allah ya sa mu gaba wannan lamari. bari mu shiga babin gaishe-gaishe bari mu fara da gaishe-gaishen fata alheri da taya murna muna taya ritaya reverend sani bature da kuma iyalan marigayi ibrahim dawuk murna auren 'ya'yansu da za a ɗaura goben nan wato henry ibrahim dawuk da kuma faith sani bature za a ɗaura wannan auren ne kamar yadda na faɗa gobe sha uku ga watan nuwamba da karfe biyu na rana a majami'ar ekuwa seminary da ke kan hanyar goodluck ebele jonathan road farin gada jos da karfe biyu na rana Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare. To amin wannan shine babba abu fata. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan Alhaji Bala Mai Dala, daraktan labaru a gidan rediyon jihar Yobe bisa rasuwar iyalinsa a Damaturu Allah ya ji kanta Allah kuma ya sa ya ta huta Allah ya kyautata namu karshen. To ni ma kin ga nan Grace yana da wata ta'aziyya wadda take za ta je zuwa ga iyalan malam baba a wala jakada mm. jakada fari a gombe wanda allah ya yi wa rasuwa tare da fatar allah ya gafarta mishi iyalan kuma allah ya ba su hakurin wannan rashi amin suma amin har yanzu muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga alhaji da dahuro mohammed mai roba damaturu bisa rasuwar babansa alhaji abdulmumini a damaturu To haka ga kuma sakon ta'aziyar a bari ya huce zuwa ga babban sakataren kungiyar Jigwis wato Sheikh Kabir Haruna Gombe wanda Allah ya ma mahaifiyarsa rasuwa Hajiya Fatima ta da fatar ita ma Allah ya mata rahama. Amin summa amin. To kuma kin san Grace ai in baki manta ba a shekaran jiya ne Allah ya ma tsohon gwamnan jihar Kaduna rasuwa. Haka wanda mun sha hira da ki da shi. Kwarai da gaske. To bari mu miƙa sakon ta'aziyar sashen Hausa ko in ce sakon ta'aziyar a bari ya huce zuwa ga kallon balaraba musa wanda yake yana daga cikin 'ya'yan shi da hmm. kuma baki daya iyalan shi margayi balaraba musa da fatar allah ya mishi rahama amin su amin kamar yadda muka faɗa man shayin yana ɗaya daga cikin waɗanda duk lokacin da ka tuntuɓe shi ko yana gona ga ɗaya daga cikin hirarrakin da muka yi da shi Ba wanda ya daidai da wannan yanayi da ake ciki ya yi magana akan a batun arewacin najeriya da dai tashe-tashen hankula da ake da kuma batun haɗin kai da yadda za a samu zaman lafiya a arewacin najeriya yan arewa sun yi shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya saboda haka kila yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu kuma yan arewa ɗin nan sun fi yan kudu yawa sun fi kudu yawan ƙasa saboda haka abin da za a dogara da shi a najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa to mutumin da allah ya ba shi wannan baiwa menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi ai babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shine su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su 'yan arewa su za su amfani fiye da kowa saboda yawan su da girman su da ma arzikin su in yau za su yi abin da ya kamata to arzikin da a samu a ƙasar nan su ya rufa na kudu uku to matsalar 'yan arewa shi ne duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifin su bane domin ilimin boko muhimmi ne to a yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko to in ko aka ce ilimin bokon nan yan arewa za su samu kamar yan kudu ba to ba za zuwa lafiya da yan arewa sannan koyaushe za zuwa su ne a baya cin amfanin rayuwa a kasar nan don shi ilimin boko din Allah ya sa shi ne da hanyar ci gaba da sauransu in ana son yan arewa a zauna lafiya da su su mallaki rayuwarsu kamar yadda kowane ɗan Najeriya ke mallakar rayuwarsa. To gwamnatin tarayya ta kawo ilimin kyauta ga kowane ɗan Najeriya da faɗin arewa kowane ɗan Najeriya tun daga firamare zuwa sakandare in aka sami yaro baya zuwa makaranta lalle a kori iyayen shi. Kuma zuwa ilimin kyauta tun daga firamare har jami'a kuma tilas daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa arzikin kasar nan ya da gaske za a iya wannan abu abinda za a yi shi ne lalle a tsaya a hana saka da ɓanna da cin hanci lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi a yi jihadi a hana waɗannan ɗan are koyaushe shiga cewa in wani tashin hankali ya auku su yi kokarin duk za su yi su cewa ba sa cikin wannan tashin hankali balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna. sha'anin tattalin arzikin ƙasar nan a sami adalci akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin ƙasar nan kamar misali na maganar makiyaya yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi kankanta kwarai da gaske kuma sahali hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo din ko su hana a yi ciwo din shi manomi dan najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi ɗan najeriya ne yana da haƙin ya sami wurin da zai ciwon dabbobinsa ya kare kansa to a yanzu su gwamnati ba ruwanta ba ta zaɓi ba kamar da ba ne lokacin da akwai mashayan eh, dabbobi akwai zaɓi su masu sauraron shirin a bari huce da kuma fatan su ma duk suna cikin koshin lafiya na farko za mu mika sakon gaisuwar a bari huce zuwa ga malam muhammadu mai kifi da ke bakin central store da ke tudun jikun zaria sai kuma a gaisuwar abar ya huce zuwa ga sani mai gwanjo wato wanda ake ce ma san san hmm. wato shi wannan shagon gwanjo gare shi samari irin yan jami'a na na eh, gaya miki Yanki ka je gurin eh, irin wanda ake cewa grade 1 grade 1 yawa lallai kuwa yan jami'an nan na Amadu Bello na gaya miki ashe suna da wayo suke eh, haka kuma sai sakon gaisuwa zuwa ga matashi mai kuɗi mai 'yan kuɗi zaharaddini husaini matazu wanda ke a kasuwar taki ta pizza shi ma wannan wani young millionaire ne ake cewa oh. kenan to allah allah sa a gama lafiya to bari mu mika gaisuwa bari ya huce zuwa ga alhaji abdullahi musa wawu da mahaifiyarsa hajiya babaladi sai kuma Hajiya Zainab Ibrahim da ke aiki a sashen Hausa na Radio Faransa, kana da Dr. Muhammad Raji Mahmud na asibitin Ultramat da ke Abuja da iyalansa baki ɗaya da fatar an tashi lafiya. To haka akwai saƙon ah, Alhaji Aminu Branko mai trailer wanda yake shi kuma a hanyar bypass da ke tijin jukun zaria. haka kuma akwai sakon abar ya huce zuwa ga yariman zazzau alhaji manir jafaru wanda kin san shi ma ma'abuci sauraron wannan shirin haka yake da fata an tashi lafiya to sannan kuma akwai sakon abar ya huce zuwa ga sarkin birnin jago alhaji aliyu garba da ke karamar hukumar tambuwal a jihar sokoto da kuma sakon abar ya huce zuwa ga amina yahaya goya da dan sokoto kwanan soja a birnin jos sai hajiya hafsatu almajira To madalla aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka ba za mu yi wannan zango na ƙarshe na gaishe-gaishen muna mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Alhaji Bura Dada Galadiman Hukuri da mai girma hakimin jigawa Dr. Daudu Muhammad Atiyaye Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da jinjinawa da kuma godiya ga hajiya aya. <laughs> Wanda ta shigo muna wannan rikodin hajiya aya banda kunan aya. Sai kuma ta zo ta ɗirka mun magani. Shi ne da gani na ce to na tana rubuce-rubuce. kin sa akwai wani da aka zo aka bashi magunguna aka rubuta mai aka zazzana ɗaya biyu eh, eh, hudu eh. sai aka bashi da ya je gida sai ya zauna sai ya irga sai ya irga wannan ɗaya biyu uku hudu biyar shida duka ya irga rana ta ya sake an taya ko da ka zo aka gan shi ya shi sai ta ah, to ai ne likita ka ce min gashi da ka rubuta ka rubuta ka ta sanda ɗaya biyu sanda ɗaya biyu sai ko ake ta tabbata na ce duk wannan maganin zan ɗirke shi dan ina tsoron zazzabin cizon sauro inda kin zo Najeriya kuwa to muna mika muna godiya kwarai da gaske a Hajiya Talatu matan Lebi Hajiya Aya da fatar an tashi lafiya ce miki zan baki wani labari Eh, kin san in baki manta ba a bara lokacin da na dawo daga aikin haji. Eh, na baki labari. Eh, kan na kai te kuma mu bika bashin. Yau. To shine akwai wani ana ce mishi Alhaji Ahmed Turaki. Eh. Yana Federal Medical Center watan eh, asibitin gwamnatin tarayya da ke Kusau. Eh. sai yake kira na sai yake ce mun shi da matar shi wai sun zauna suka yi lissafi suka ga cewa wai a duk cikin abin da tsaraba da na dauko daga Saudi Arabia eh. wai sai a ce wai kawai sai abubuwan da mutanen Zamfara suka yi suka shi ne kawai zaka eh. faɗa <laughs> ashe ashe ashe ka baro ta na baro ta shine ya ce to lallai shi ma yana da labarin da zai rama ke yana da shi shi ma ya ce to to amma ko baki sani ba yau labarin da nake da shi yana eh. da wani labari da ni na ga hakin fara dariya ah. amma kuma kan <laughs> dariya ta ke ta kare na dana dariya dan na dana dariya to lallai kuwa to watan wani dan siyasa ne eh. watan kuma dan siyasan nan a jihar Borno ne aka yi to kuma eh shi wannan dan siyasar sai yake ba da labari ya ce wai ashe faduwar siyasa mm. ta fi a dankwala mutum a dambe da zafi da zafi to fa an ci mai kuɗi ke habawa ai yayi wanda za su so daga kai in ba kai ba sai ka yi irin sai ka yi an tabbata sai ka yi kenan to shi ne madu da ya zo ya tsaya takara sai eh. kullum a zo a karɓa kuɗi za a je a eh, kamfe da eh, sauran to aka zo aka yi zaɓe aka gama zaɓe sai da aka zo aka faɗi sakamakon zaɓe yana zaune sai yana jin ana cewa wannan abokin takarar shi mm. ne mm. ya eh, samu a mafi eh, yawa eh. da aka gama sai aka sai aka aka faɗi sakamakon aka ce shi bai ci ba mm. to da aka aka ce bai ci ba sai kawai da ya juya baya sai ya jawo sai ce ma ya ce ma abokin tafiya shi sai ce ah Eh, Dala ina ina take ina ina ina malam ina bulama take <laughs> ina bulama shi me jami'in zaben ne ko kuma manajan kamfen shi ai shi wai yana sha bulaman shine manajan kamfe na shi eh, eh. to amma da ya rungume shi sai jawo shi ya rungume shi ya ce mun fati <laughs> shi ashe jami'in dan sanda ne ya riko eh, eh. ya rungumo bai san bai ci ake bula ma ne yana shabu yana shabula ma ne sai ce to a ya bula ma bula ma ta sha kashi yau bula ma ta sha kashi an ta ce ba sai kun yi eh. sai kun yi bula ba sai kun yi to a takaice dai muna madai sai da aka yaba mai ruwa sannan aka dauke mada kenan sai da aka yaba mai ruwa an ci da zuci a ba an ci da zuci ya ce to shi ya tabbatar da cewar faduwa zaɓe eh? ya fi da a ce an dankara mutum da ƙasa a wajen dambe. <laughs> Saboda an ɗauke ta daga wannan harkar siyasa. Siyasa. Kamar aljanna za a. Kwarai da gaske. Kwarai da gaske. <laughs> Dan sarkin barbo eh, eh, bulama. Mm. Da fatan Allah ya tabbatar da rabu ko kuma <laughs> faduwa na ta fale. Ta fale kwarai Sani na daga mana hannu sabili da haka za mu ja birki na har za mu a madadin shi Ben. Da ya shirya. Da ya wannan jami'in ɗaukar na ɗan wannan hira. Aikin san da yake Ben ke san kusan in ce miki shine shugaban duk wani na ɗanaɗe ko na TV ko na rediyo a nan birnin tarayya. Jihar Sassi mayan mayan ko <laughs> ana yaba mutum mayan na'ura. Mayan na'ura. bayan <laughs> na'ura. benjamin gawar <laughs> da kuma ni yusuf aliyu haram alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.